Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma niya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke kuma si. Baya ga haka a ko da yaushe muna nan a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Juma'a tara ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawa da wani masani a kan harkokin ciniki da masana'antai da ya kawo ziyara a nan Amurka. Kamar kowace ranar Juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alama ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Shugaba Donald Trump ya sanar wa manema labarai yau Juma'a cewa da alamun zaman da ake shirin yi nan gaba tsakanin Amurka da China don tattauna rikicin su kan harkokin ciniki ba zai yiwu ba. Da wakilan muryar Amurka suka tambaye shi cewa ko zai soke taron tattaunawar da aka shirya yi a nan Washington a watan gobe. Trump ya amsa cewa mu sa ido mu gani ko hakan na yiwuwa ko kuma za a soke zaman. shugaba trump ya ɗau tsawon mintuna talatin yana amsa tambayoyin 'yan jarida yau a fadar white house ya jaddada cewa ba zai yi saurin cimma wata matsaya da china ba dangane da rikicin kasuwanci da ya barke a tsakanin kasashen biyu bayan wargajewar taron da wakilansu suka yi makon da ya gabata a birnin shanghai shirye-shirye sun kan kama domin hawan arfa a aikin hajin wannan shekara da miliyoyin musulmi ke gudanarwa yanzu haka a saudi arabia sama da musulmai miliyan biyu ne ke aikin hajjin wannan shekara a yau ne mahajjatan suke shirin fara hawan arfa a gobe aikin haji dai ɗaya ne daga cikin manyan shika-shikan musulunci kuma ibada ce wadda ake buƙatar kowane musulmi mai wadata da ƙoshin lafiya ya yi aƙalla sau ɗaya a rayuwarsa daga cikin mahajjatan na bana akwai mutane 200 da danginsu daga cikin waɗanda suka tsira daga harbin da aka yi na kan mai uwa da wabi a watan maris a masallacin christchurch da ke new zealand wanda suka tafi a matsayin bakin sarkin saudiya kasar india ta yi sassauci a yau juma'a domin baiwa musulmai wanda su ne mafi yawan al'ummar yankin kashmir daman yin sallar juma'a wannan yankin da ake rikici a kanta tsakanin india da pakistan yanzu ya share kusan kwanaki biyar ba a shiga ba a fita daga cikinsa abin da ya tsinke cuɗanya da ita wato abin da ya tsinke cuɗanyarsa da duniya an bai wa musulmi damar yin sallah a unguwanninsu babu wani takunkumi a kan yin haka a cewar bilbao singh babban sufetan 'yan sandan kashmir a hirar shi da ya yi da kamfanin dillancin kasar faransa na afp firaminista Minista Narendra Modi ya yi wa 'yan Kashmir alkawarin cewa wannan sabon yanayi ne a sanadiyar matakin da gwamnatinsa ta ɗauka na sauya matsayin yankin da maido shi ƙarƙashin ikon gwamnatin ta India. Waɗannan labaru suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yau ma dubban masu zanga-zanga sun sake cika babban filin jirgin saman hong kong a karo na biyu cikin makonni biyu don ci gaba da janyo hankalin duniya ga mawuyacin halin da suka shiga da kuma dada nuna rashin amincewarsu ga wani sabon shirin doka da ake son gabatarwa rahotanni sun ce harabar wurin tarbo matafiya na filin jirgin ta cika makil da mutane waɗanda ke wato waɗanda ke ta kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe suna cewa a 'yantar da hong kong don ƙarfafa gwiwar masu zanga-zangar ko da yake kuma sun tabbatar da sun bar isasshiyar hanyar da matafiya za su iya shigewa bayan sun sako daga cikin jiragen da suka kawo su. masu zanga-zangar dai har yanzu suna nan daram akan matsayin su tun lokacin da suka soma wannan zanga-zangar a ranar tara ga watan yuni na wannan shekara na neman a janye wani shirin doka da ke neman a rinka hannunta su wato a mika su ma wato a miƙa masu laifi na hong kong ga china don a yanke musu hukunci a can. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da sha'anin ciniki da masana'antai da ke nan Amurka ta gudanar da taron wayar da kai na ƙasa da ƙasa taron da ya samu halartar shafi'u adamu ya wuri masani akan harkokin ciniki da masana'antai abokin aiki na muhammad hafiz baballe ya tattauna da shi inda ya fara da tambayarsa kamar haka ko za ka ɗan yi mana ƙarin bayani akan makasudin zuwanka birnin washington dc to na zo ne bisa gayyatan hukumar uh, amurka wadda ke kula da sha'anin ciniki da masana'antai kuma musamman akan lamarin da ya shafi alamomi na ciniki wato trademarks kenan kuma wannan taro ne na ƙasa da ƙasa na wayar da kai da ƙara juna ilimi to ko menene trademarks trademarks duk wani suna ko alama ko wani zane wanda ake manna ma kayan masana'antu ko kayan da ake sawa kasuwa don sayarwa don mutane su gane wannan kayan shi ake kira trademark misali kowa najeriya ya san dangote flower dangote rice to mm. dangote tambarin shine wannan tambarin shine mm. trademark so shine ake zuwa gurin ku ake yin register. masha Allah kware da gaske gaske ko suna ko kuma tambari ko tambari mm. ko wani alama kuma ko kamar haka ina da wani kamar uh, website zan ce maka ne ko domain name yawa domain name sai saboda dan ya zama mallaki ba shakka al'amfanin trademark shine yana hada wanda ya yi kirkiro abu ko ya sa abu a kasuwa da wannan abun da yake sayarwa ta yadda wani ba zai je kofa ko ya yi irin shi ba don ba za a samu na horko irin eh, cikakkiyar tsari ko quality na abin da ake nema a cikin product idan ba asalin wanda ya yi shi ne ke yin shi ba na kofi ne. Mm. to yanzu kamar a Najeriya ta yaya za a yi na zo na yi rijistar kamar alamomi na kamfani na ko alama ta kamfani na ko kuma suna na na shafi na haka a gurinku wannan tambaya ne mai kyau kuma mai karfi kwarai kuma ya kamata mutane su fahimta akwai bambanci tsakanin rajista da ake yi a kamfanin da ke makamfunan rajista hmm. akwai bambanci kuma da trademark ah, shi hukumar da ke makamfanonin rajista tana a cac ne corporate affairs commission kuma a abuja take a karkashin ita ma ma'aikatar kaya. Hmm. amma wannan ofis nawa wanda yake ah, ah, lamarin trademarks a ministry of trade yake a yake kuma daban yake da kamfanin rajista shi kamfani ya shafi ita kamfanin ne da take idan na fahimta kana magana cewa shi ccac uh, uh, suna rajista ne na kamfanoni sunan kamfanin ko kungiya ko wani abu ko kuma kuna rajista ne na ainihin sunan da kamfanin ke fitarwa mm, abubuwan da ita kamfanin take yi mm. misali kana ruwan sha kana abinci kana magani kana kayan kwamfuta ko kayan electronics wani mm. abin da ka sani a duniya wanda za a dai sa shi a kasuwa a sayas to ana son a san asalin wani kamfani ne ta yi shi to ta hanyar trademarks ne kuro ake protecting din shi hmm. to yanzu kamar nawa ya kamata in tana da eh, na najeriya idan zan bude To, na farko eh, aikin rajista na trademarks ya kashi kusan kashi uku ne. Akwai kashi na farko na inda idan ka kirkiri sunan za ka zo ofis din ka bincika cikin sunayen da dama an riga an musu rajista don ka san ko sunanka wani ya riga ya rajista din shi a da ko ko a har yanzu yana nan za ka iya ɗauka kuma za ka yi amfani da shi kashi na farko kenan na biyu shine zuwa da kai falin shi application ɗin kanshi muna so koyaushe idan za a yi falin application a je wajen lauya mai zaman kanshi wanda yake sha'anin register na trademark shine zai gadin ɗinka ta hanyoyin eh, da za ka bi na filin eh, wato kana magana cewa akwai waɗanda lauyoyi masu zaman kansu da suka kware akan harkar cinikayya kenan su ya kamata a tuntuba ba shakka ana kiran su intellectual property attorneys mm. to wata tambaya da nake so maka shine a lokacin da na shirya cewa na bawa sunan wannan kamar yanzu ina yin ruwan sha na ba shi suna da suna marhab zan zo gurinku na yi masa rajista to zan iya zuwa yanar gizo kuna da wani shafi ne haka na yanar gizo da zan iya zuwa na duba cewa babu wanda ya sa suna irin wannan to don harko dai ka yi magana idan ka zo din kuma shi yasa zuwa ofis din yake da kyau kaga yanzu ka ce ruwa kake son ka yi ko kuma shine business din da kake yi mm. to akwai tsari na classification wato an kasa shi registration na trademarks gida-gida sai ka bi kasan gidan da misali yanzu ruwa ya faɗo class 32 ake ce mishi mm. kuma shi wannan tsari din yana bin Uh, international agreement ne da Nigeria ta kai party na kasa da kasa mm. a kan tsarin yadda za a kakkasa registration na trademarks. Uh, za ka iya cewa misali kashi na farko shi abin da ya shafi chemicals da abubuwan ma'adinai kashi na biyu abin da ya shafi fenti da sauransu sinadarai kake magana kenan na'am mm. kashi na uku kuma abin da ya shafi man shafawa sabulu turare kashi na hudu abin da ya shafi mai irin na ah, wanda ake wanda shi ga motoci da kashi mm. na biyar abin da ya shafi magunguna to haka suke har kashi talatin da hudu na abin da ake ce ma goods wato kaya wanda za ka iya gani mm. to kuma daga kashi talatin da hudu da kashi talatin da biyar zuwa kashi arba'in da ah, biyar shi kuma ya shafi services abubuwan da ba za ka gani ba mm. amma kuma abubuwan da ake cinikayya da su kamar aikin hotel kamar aikin jirgin sama irin wa'annan abubuwan da ake kira services mm. su su ma class pay to dole ne ka san wani service ne kake ko kuma wani class ne mm. wani goods ne kake son kai register to in ka san wannan sa'an nan ne maganan batun filing maganan batun search maganan batun bin hanya da zaka bi ka samu wannan register yake Rafi'u Adamu ya wuri kenan masani akan harkokin ciniki da masana'antu. Masu sauraro yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Gwamnan Jani. lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun samu kiranmu na farko daga jihar Kaduna. Salamu alaikum da wa muke magana. sunana Siraji Hashimu tudun wajen mangi Kaduna Najeriya. To Siraji Hashimu muna jin ka. Malam Siraji kana jin mu? To da alama mun rasa ah, Malam Siraji Hashimu. masu sauraro yau fa kofa a buɗe take za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai so um, yanzu mun sami wani kira daga jihar nasarawa da wa muke magana Oh, alhamdulillah salamu alaikum kuna magana da garba sale a eh, likitan rediyo na garin da mai jihar nasarawa to malam garba sale muna jin ka to alhamdulillah to da farko dai ni a gaskiya kiran da na yau daman in yi yunkuri ne in yi muku godiya musamman da kuke ba mu dama muna ba ta ra'ayoyinmu kuma muna faɗin mu da kasashenmu da mu da community namu gaskiya kuma abun yana mana amfani domin gidan rediyon ku shine muryan al'umman duniya musamman mu talakawa na biyu kuma na roƙon mu al'umman wannan najeriya don allah mu talakawa mu daina yin hukunci misali idan abu yana kotu kun an yi wani abu mai ta sa baki muna katsaran da a ciki ba za mu saurari ainihin da hukuma take ba mu taccen baki muna kafin majalisu to ina roƙon al'ummar mu talakawa mu dinga yawa wa shugabannin mu addu'a domin addu'a nan shine zai cece mu daga duk wani abin da zai zama matsala a cikin al'umma a ƙasar mu Allah ubangiji ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasashen mu baki daya nagode Allah ya saka muku da alheri to malam garba sale godiya muke yi yanzu mun sami kira daga jihar Bauchi da wa muke magana assalamu alaikum wa alaikassalam salam na abubakar wada kofar kudu shirar jihar bauchi muna jin ka abubakar wada a ra'ayina shi ne allah ina fatan ina fatan yi allah mai sulla lafiya allah sa kowa da kowa ya sada lafiya wanda sa kasar mu a cikin addu'a allah zo da mu lafiya suna fitattun da ke faru a wasu jihohi da muke ji allah kare wanda shi ne ra'ayina daga abubakar wada kofar kudu shirar jihar bauchi To Abubakar Wada godiya muke yanzu kuma sai jihar naija da wa muke magana? da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai da a ba. Ibrahim mai wankin hula muna jin ka. To masha Allah to yanzu dai abin da san tsokaci ne zan yi kaɗan kuma da neman taimako ga ainihin masu hannu da shuni a musamman munan Najeriya. Mm. shi Allah ya kawo mu lokaci na layya to shine yake roƙon masu hannu da shuni don Allah kawo makauta haka da sauran 'yan uwa su a taimaka musu da arzikin da Allah hore ma ainihin masu hannu da shuni a rika a taimakawa waɗanda ba su da shi a bangaren abin laida fitiran yara da duka abin da ya sauka na bangaren dai abin da za a sa bakin salati. To mun gode Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma sai jihar jihar Jos wato Plateau. Da wa muke ah, magana? Wa alaikas salam da wa muke magana? a daga jihar filato kuma a karamar hukumar wasa yanzu haka a ba America kuna tare da Abdulrahman amuwati To Malam Abdulrahman muna jin A hakika ina son na yi sharki akan yanayi da duba game da sallah da take karatowa insha Allah game da al'umma yadda suke kai kawo ganin cewa yadda ake hidima na sallah a babban birnin jihar plateau yanzu haka ganin cewa kowa yake kokarin ganin ya samu abin da zai rufa wa bakinsa salati a ba kuma yasa ba saboda musamman ma ababuwan masarufi sun yi tsada musamman ma gaskiya muna kokari kira ga 'yan kasuwa su samu su a sauƙaƙa abin ganin cewa talaka ya samu ganin ya samu a takaice da ya samu abin da zai rufa wasiri wa kansa tare da fatan za mu yi sallah lafiya da sauran ma al'umma da suke gudanar da hidimomi na bukukuwan sallah a wannan satin. To mun gode Malam Abdulrahman yanzu kuma sai jihar Niger da wa muke magana? Ina magana da Yahaya Dodo Alawa. To. Malam Yahaya muna jin ka. ni abin da nake so eh, abin ga ina son kira ne ga eh, abin ga shugaban mu shugaban gwamnan mu na Major State Alhaji Alhaji Abubakar Lolo da ya taimaka mana ya karkare mana hanyar daga abin ga irin abin nan saboda halin da 'yan irin na suke ciki a gaskiya muna cikin damuwa kwarai da gaske. Allah ubangiji kuma ya taimaka mana gaskiya biyo abubuwan da kuke mana gaskiya mun gode Allah ubangiji ya saka muku da alheri a gaskiya mu yan hayin nan yan era na su Allah kure ne gaskiya muna cika da abuwa kwarai da gaske gaskiya barayi sun haɗe mu muna neman a taimaka mana ni ne daga ni ne daga ni ne ya kai daudu alawa to mun gode malam yahaya yanzu kuma sai jihar kaduna da wa muke magana suna na yau sulaim madaci karamar hukumar kaure jihar kaduna to muna jin ka to bai ni zan yi batu ne akan batun gwamnati da ta so ta magance yawan barace-barace a arewacin najeriya a dole ne mu yi mai talakawan arewacin najeriya tambishi da cewa shi fa yanzu fada ba wai ka zaga dantse ne ka kama fada ba yanzu fada ne ake na ka tashi ka shi ne kawai mafita a dubi da yadda dubi da yadda makarantar allo yake yanzu tsakanin da allah akwai gyara ya kamata gwamnati ba shawarin da zamu bata yanzu za ta shiga wannan tsari ta nemi wanda abin ya tsoro a kansu kuma duk lokal government a ce an samar da tsangaya waya Allah guda biyu ko uku ko hudu wanda almajiran da su je can su dinga yin karatu dama wannan ya wuce ya wuce ai rashin a karancin malamai shi yake jawo a ce a ɗauki yaro ya yi nisa saurance su to yanzu ilimin ya wadata muna fatan iyaye da su ba da haɗin kai kuma su ba da ainihin gudunmuwar su wajen tallafa mu yaran da kuɗi da abinci da duk abin da yaro ke da bukata ba tare da an dinga su kashe a titi na yawo yana barace barace da sunan wa almajiranci da saurarake su ana walakanta ilimin na addinin da saurarake su ba na gode ya usuliyan madaci karamar kuma kauro. To mun gode ya Usulaiman yanzu kuma sai jihar Taraba da wa muke magana? Muna magana da Alhaji Usaini a zuwan karo su ne. To Alhaji Usaini muna jin ka. Ina abin nan ne eh, nawa kuka bisa ga abin da ke faruwa a jihar Taraba musamman a Jalingo. Hmm. Abubuwa ne ya tashi fini-fini za ka ji an sa mana dokan taɓaci. Dokan taɓacin nan ko ba mu ga tana da wani amfani ba. sai kullum ana musguna wanda ba su ya kamata yi ba a je ana yi wa wadda suke barna suke abubuwa ba a yi da su ba a yi musu komai wannan ne nake kira da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar taraba musamman da karamar hukumar jalingo duk allah su tashi su tsare wannan abu a taimaka waɗanda abu suke aikata laifi su ya kamata a hukunta a tsura wa irin wannan doka ba waɗanda ba su cire wa sha ba musamman kamar masu haya da ke kuna na ta in kin ga wulakancin da ake musu abun ba daɗi ba kyau kuma duk ƙasa namu ne amma sai ana nuna warayya a ce wannan daban wancan daban wannan daban ba mu jin daɗin haka a zo da haɗin kan ƙasa kamar da da muka sani ake tafiya tun lokacin iyaye da gwamnatocin da suka shuɗe na gode a tashi lafiya to mun gode alhaji usaini yanzu kuma sai jihar kaduna da wa muke magana eh, mai magana emmanuel yarima daga bidabidi dusan wai kuma local government kaduna state nigeria to muna jin ka ra'ayi na dangane da tabbar wanda sojoji suka samu a jihar taraba da 'yan sanda a wannan ana ce wannan yana ce wannan yana magana daban-daban to mun gode ma shugaban kasa tun da ya nada kwamitin bincike za binciko musababi dalili ana yin tushen shi to shawara mu shine da allah idan an za kwamitin bincike an hawatar da shi a dinga fitar da sakamakon bincike saboda mu talakawa ku fuskanci wani ku gane ina aka dosa saboda kace kace ce ce ku ce ya yi yawa na gode Allah ya sa a tashi lafiya mai magana Emmanuel Yarima bida bidi dutsen wai Kaduna State Nigeria To mun gode Emmanuel Yarima yanzu kuma sai jihar Bauchi da wa muke magana eh, Musa Nasiru daga Azare Musa Nasiru muna jin ka mm. Malam Musa Nasiru muna tare da kai kana tare da mu? Halo? Halo, muna jin ka. Eh, eh, muna godiya ga shugaban kasa da ya biya mu ministoci guda biyu a cikin garin katago kuma muna godiya Allah saka masa dama shi ma ladama Adamu naka ne kuma ya zo ya kara mana domin gode kuma muna godiya a gwamnan jihar Bauchi da ya zo cikin garin Azare ya kaddamar mana hanyoyi guda biyu da shi da mataimakinsa Allah saka musu da alkhairi Allah saka musu alkhairi mun gode Musa Nasiru daga Azare. To mun gode Musa Nasiru masu sauraro yau fa kofa a buɗe take za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai yanzu mun samu jihar Niger. lafiya kuma masu karfin mu dai Allah sa su dan rika taimakawa ga jami'u wanda suke ba su da abin da za su dan sa a baki wanda yake wajen yin abin nan wajen yin abin nan din sallah eh, hidimomin sallah haka. Wani mm. ya ra'ayi na kenan. To mun gode da wannan kira naka. masu saurare lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar yau juma'a kofa a buɗe take ku kira to yanzu mun sami kira daga yola da wa muke magana Kuna magana da Alhaji Umaru Abubakar Sokoto wanda yake yola. To Alhaji Umaru muna jinka. ka. To ni a kan matsalar zamfara ne. Eh. Ko za ka ɗan rage rediyon ka? Mun ga gwamnan yanzu wanda ya ci na zamfara yanzu ya su da tara an gane kenan yanzu shi gwamna na da shi ya hasa wannan wuta da ta shafi sokoto da katsina da arewacin kaduna da neja. To Madalla Alhaji Umaru godiya muke da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ya ce karfe hudu na yamma da minti hamsin da bakwai. Masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaici. Shugaba Donald Trump ya sanar wa manema labarai yau Juma'a cewa da alamun zaman da ake shirin yi na nan gaba tsakanin Amurka da China don tattauna rikicinsu na kan harkokin ciniki ba zai yiwu ba. Shirye-shirye sun kan kama domin hawan arfa a aikin hajjin wannan shekara da miliyoyin musulmi ke gudanarwa yanzu haka a Saudi Arabia. Kasar India ta yi sassauci a yau Juma'a domin baiwa musulmai wanda su ne mafi yawan al'ummar yankin Kashmir damar yin sallar Juma'a. yau ma dubban masu zanga-zanga sun sake cika babban filin jirgin saman hong kong a karo na biyu cikin makonni biyu don ci gaba da janyo hankalin duniya ga mawuyacin halin da suka shiga da kuma dada nuna rashin amincewarsu ga wani sabon shirin doka da ake son gabatarwa. masu sauraro baki daya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazarus gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni da injiniyan mu na yau greg burns ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc